Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 الله على النبي صلى الله kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sani na rana na yau Juma'a ta hajji babbar rana. Muhammad Amin Ibrahim ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na mu koma noma. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na lafiya sai da kula. Da fatan masu su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga shirin ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a 3 ga watan Yunin shekara ta 2022 wanda ya daidai da hudu ga watan Zulkada na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kusan cewa shekaru 520 da suka gabata rana irin ta yau wato 3 ga watan Yunin shekara ta 1502 aka yi kisan kiyashi a yankin Calicut a kasar India. vasco da gama wani bature ne ɗan ƙasar portugal wanda ya yi yawo a ƙasashen duniya da dama da kuma isa ƙasar india ya kuma yada zango a birnin kalakuta na bakin ruwa a kudancin ƙasar india a shekara ta 1498 daga nan ne kuma vasco da gama ya mame birnin ya kuma mayar da birnin kalakuta a matsayin malakinsa a nan kuma wasu larabawa 'yan kasuwa su kimanin 800 suka isa tashin jiragen ruwa ta kalakuta dauke da kayan sayarwa a lokacin shi kuma vasco da gama ya kama su ya yanke wasu jikin jikinsu sannan ya kashe su baki daya ya kuma kwashe dukkanin dukiyoyinsu da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru shida da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan yuni shekara ta 2016 fitaccen dan wasan dambe na duniya dan kasar amurka muhammad ali ya rasu an haifi muhammad ali a ranar 17 ga watan janairun shekara ta 1942 a kasar amurka sunansa na farko dai kafin ya karbi addinin musulunci shine cassius marcellus clyde jr amma ban ya karbi addinin musulunci ya mayar da sunansa muhammad ali muhammad ali ya kasance dan dambe na duniya wanda ya tashi a zamaninsa da kuma har yanzu ana saka shi a cikin tarihi na gwarazan 'yan dambe na duniya ya ɗauki kambu na dambe a lokuta daban-daban a rayuwarsa sannan kuma a lokaci guda yana daga cikin waɗanda suka taka muhimmin rawa wajen yaƙi da warin launin fata wanda ake nuna wa baƙaƙe a ƙasar amurka yana daga cikin waɗanda suka nuna rashin amincewarsu da yaƙe-yaƙe da amurka ta yi a wajen ƙasar musamman ma yaƙin vietnam bayan fama da rashin lafiya ta karkawar jiki ya rasu a ranar uku ga watan yuni shekara ta 2016 yana da shekaru 74 a duniya.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Labaran duniya farko muhimman kaninsu. Iran ta ce takunkumi ba zai hana ma'aikatar man fetur ɗinta ci gaba da aiki ba. rikici ya kunno kai a jam'iyyar apc yayin da wasu gwamnoni ke shirin adawar zaɓin buhari iran ta yi kira da haɗa kai da ƙasar kenya don yaƙi da ta'addanci da fashin teku ƙasar rasha ta zargi ƙasashen turai da amfani da kotun icc wajen rufe laifukan amurka a siriya yanzu kuma ga cikakkun labaran iran ta ce takunkumi ba zai hana ma'aikatar man fetur ɗinta ci gaba da aiki ba ministan man fetur na kasar iran jawad oji da yake ziyara a birnin baku na kasar azerbaijan ya faɗi cewa ayyukan bunƙasa man fetur da isar gas da iran take yi ba zai tsaya ba duk da matsanancin takunkumi da aka kakaba mata na tsawon shekaru da suka gabata har ila yau a lokacin da ministan yake jawabi a lokacin taro da bikin baje kolin man fetur da iskar gas na caspian a birnin baku na kasar azerbaijan a gaban ministoci da wakilin ƙasashe talatin na duniya ya faɗi cewa kasashen turai da suke goyon bayan takunkumin da amurka ta sanya wa iran yanzu suna matukar bukatar man fetur da iskar gas saboda yakin da ya barke tsakanin ukraine da rasha ya ce duk da tsawon shekaru da kwashe da sanya wa iran takunkumi amma har yanzu masana'antar man fetur da iskar gas ɗinta suna ci gaba da aiki iran tana daga cikin kasashen da ke da mafi yawan ajiyayyen iskar gas a duniya inda ya kai cubic mita tiriliyan 8.33 kuma tana da karfin samar da kaso mafi girma na adadin iskar gas da duniya take bukata da ƙarshe ya ce iran tana son al'ummar duniya ta amfana da wannan babbar kyautar don haka ta sanar da shirinta na yin aiki ta bangaren ciniki safarar man fetur da iskar gas zuwa ƙasashen duniya rikici ya kunno kai a jam'iyyar apc yayin da wasu gwamnoni ke shirin adawa da zaɓin buhari rawatanni daga najeriya sun nuna cewa wani sabon rikici na neman mai babban jam'iyyar apc mai mulki game da bukatar shugaban kasa muhammadu buhari ya gabatarwa da gwamnoni na zabar wanda zai yi wa jam'iyyar takarar shugaban kasa a zaben shekara 2023 gabanin zaben fidda gwani da jam'iyyar za ta yi a ranar litinin mai zuwa rahoton ya ci gaba da cewa wasu gwamnoni da dama sun nuna matukar adawarsu a fili game da ra'ayin shugaban kasa na zaben wanda zai gaje shi inda suka dage cewa dole ne ya fito daga cikinsu kuma daga arewacin kasar kuma hakan na zuwa ne bayan da mataimakin shugaban kasar yemi osibanjo ya gana da abdullahi adamu shugaban jam'iyyar apc da wasu gwamnoni guda biyar a fadar shugaban kasa sai da wasu bayanai sun nuna cewa ganawar tasu ba dole ba ne ta zama tana da alaka da zaben fidda gwani na shugaban kasa da jam'iyyar za ta yi buhari ya gana da gwamnonin jihohin kasar baki daya kafin ya kama hanyar sata zuwa kasar spain kuma kai ziyarar aiki ne Spain bisa gayyatar da shugaban kasar Pedro Sanchez na farko da ya yi wa wani shugaban Najeriya. Iran ta yi kira da haɗa kai da kasar Kenya don yaƙi da ta'addanci da fashin teku. Ministan harkokin wajen kasar Iran Amir Abdullahian ya yi ishara game da muhimmancin dangantaka da kasashen Afirka inda ya kira da haɗa kai da kasar Kenya wajen yaƙi da babbar barazan da take fuskantar kasashen duniya da suka haɗa ta'addanci da kuma yaƙi da masu fashin teku. a tattaunawa ta wayar tarho da ya da takwarsa ta kasar kenya rashilla omamu amir abdullahian ya yaba da irin ci gaban da aka samu a kwamitin haɗin gwiwa na kasashen iran da kenya har ila yau ya jaddada game da alfanun ƙara kiwata dangantaka tsakanin ƙasashen afirka musamman ƙasar kenya tare da jaddada buƙatar haɗin gwiwa tsakanin iran da kenya wajen tunkarar barazanar da ƙasashen duniya ke fuskanta a nata ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar kenya omamu ta jinjina matsayin iran a duniya kuma ta buƙaci ƙara faɗa dangantaka tsakanin su kuma ta yi ishara game da taron da kwamitin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu zai a nan gaba na fatan ganin zaman zai ƙara bunƙasa dangantaka da ke tsakanin nairobi da tehran to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran rasha ta zargi kasashen turai da amfani da kotun icc wajen rufe laifukan amurka a siriya jakadan kasar rasha kwamitin tsaro na masar ɗinkin duniya da yake bayani a lokacin taron kwamitin a birnin new york a jiya alhamis ya ce kasar amurka ta tafka mummunan laifukan yaƙi a kasar siriya ba ta da wani bincike a kai ba kuma tana ci gaba da mamaye wani yanki na kasar larabawa har ila yau ya yitar da mataki mai harshen damu da kasashen turai suke ɗauka da kuma irin gudunmuwar kudade da suke bayarwa kotun ICC bai hukunta muggan laifuka don yin amfani da kotun a matsayin wani makamin siyasa don ganin sun ba da kariya ga sojojinsu daga fuskantar tuhuma kan mummunar laifukan yaƙi da suka tafka. Ya ce, mu a tarihin laifukan yaƙi masu yawa da aka tafka, idan dai kuna so ku yi da mamaya, to da farko ku fara daga mamayar soji da kuka yi da kuma zubar da jinin fararen hula ba san hawa ba balle sauka a zamanin mulkin mallaka kana ya ishara game da matsin lambar siyasa da ake yi wa kotun na icc wanda ka iya sanyawa ɗauki mataki kan yakin ukraine wanda moscow ta yi watsi da shi a makon jiya jakadan na rasha ya ce takunkumin da amurka da kasashen turai suka gaba wa ƙasar siriya su ne ban abin zargi da hannu wajen jefa al'ummar ƙasar cikin ukuba. bayan shekaru biyu iran ta sanar da kawo ƙarshen rasa rayuka sakamakon cutar covid-19 a faɗin ƙasar ma'aikatar lafiya ta ƙasar iran ta fiye sanarwa cewa bayan kwashe watanni 27 ana fama da mace-mace sakamakon kamuwa da cutar coronavirus a jiya an waye gari babu wani mutum ɗaya da ya rasu a nan ƙasar iran sakamakon kamuwa da wannan cuta mai kisa bayan da mutane 141,318 suka riga mu gidan gaskiya Burham Ainullah ministan lafiya na kasar Iran ya faɗi a cikin sakon da ya aike da shi a shafinsa na Twitter inda ya ce bayan kwashe shekaru biyu da kwana ɗari Iran na yaƙi da cutar COVID-19 a yau an waye gari babu wani mutum ko da ɗaya da ya mutu sakamakon kamuwa da wannan cutar a da lokacin da rahotanni ke nuna karuwar mutane da ke mutuwa saboda kamuwa da cutar a Amurka da sauran ƙasashen Turai. ministan ya aike da sakon taya murna ga jagoran juyin musulunci na iran imamu kamna'i da al'ummar kasar iran game da wani gagarumin nasara da aka samu kuma an jina wa jami'an lafiya da suka yi shahada wajen kula da kare lafiyar al'umma a lokacin tsananin cutar bisa sanar da ma'aikatar lafiya ta fitar daga jiya alhamis biyu ga watan yunin shekara ta 2022 da muke ciki bincen da aka ya nuna cewa mutane 175 ne kawai suka kamu da cutar a yadda 34 daga cikinsu kuma aka kwantar da su a asibiti domin yi musu magani. Ta ma saurare, ƙarshen labaran duniyan kenan. To madalla, labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba ta shirin namu koma noma, ai saurare lafiya. mu koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne dai wanda muka saba ka muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau za mu dubi ne akan shirye-shiryen karatowar damina. da manoma suka fara sharar gona a wasu yankuna ta mu ziyarci jihar katsina ne domin jin ta bakin ɗaya daga cikin manoma wanda tsohon abokin wannan shirin namu ne wato malam musa tasiu da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a cikin yanayi irin wannan a kowace shekara manoma suna da kufa da wasu ayyuka na shirye-shirye na tarbar damuna wanda ake kira da sharar gona abinda hakan yake nufi kuwa shine zuwa gona domin yin sassabe da shine cire tushiyar karan dawa da gero da masara da aka girbe a shekar da ta gabata hakanan kuma ana jigilar takin gargajiya daga gida zuwa gonaki domin tara shi tsibi-tsibi kan kuya abin da zai biyo baya shine baje shi domin kasar gona ta samu sadarwar da take bukata da su domin ta yi karko da kuma bayar da abincin da shukar da za a yi take bukatuwa da su wasu manoman kuwa suna dogaro ne da takin zamani wanda mafi yawanci ake amfani da shi bayan an yi shuka saboda samun ƙarin haske a kan wannan yanayin da ake ciki malam musa ta su ya yi mana ƙarin bayani kamar haka assalamu alaikum rahmatullahi halin da ake ciki yanzu shine manoma sun da kufa gyaran gonakansu kansu na shara da zuba taki da baje shi da tsintsa ledoji da tsintsa duwatsu da dukkan wani abin da bai kamata ba a gan shi a gona shine halin da manoma suke ciki ga waɗanda allah ta'ala ya ba ikon za su noma wurarensu dubi da yanayi da ake ciki na karfe-karfen 'yan ta'adda da 'yan karfe-karfen noma ya haramta wanda suke amma ga waɗanda ya cikin hukuncin allah babu wannan abu to suna gyare-gyaren da ake ta yi kenan yanzu haka ana ta yi masu kai taki na kaiwa wanda suka riga suka kai suna bazawa suna cincince abubuwan da ya dace ana gyaggyarawa ana shirin ana tsammanin saukar ruwan sama insha allah To wata tambayar da muka yi wa abokin hirar tamu ita ce, ko yaya zai iya yi mana bitar damunar shekar da ta gabata? da kuma abubuwan da suka faru a cikin da ba su ji daɗi ba waɗanda kuma ba su fatan ganin cewa a shekarar bana sun faru ga abin da yake cewa ai abubuwa da yawan gaske a damuna bara mu an ji jiki da wanda suka yi farko da ta tsakiya ma da ta ƙarsha musamman wanda suka shuka ƙarshe su sai dai a shafa fatiha saboda an yi asara fiye da yadda baka zato wanda suka yi shuka ta biyu sun samu abin da suka samu gwargwado wanda suka yi shuka ta farko su ma sun samu abin da suka samu amma shuka su ta sha wahala wanda ya kasance da suka sake shuka wadda bata mutu ba kuma ta zo ta ci gaba da dai aka zo aka dai ta girbin amfanin gona karo daban-daban haka misali wata masarar ta isa a sare wata bata isa ba a gona guda saboda kai na ruwa da ya fara kuma ya ɗauke sannan ya dawo to wanda da aka samu gaskiya shine na rashin saukar ruwan sama da karancinsa da kuma aka zo ruwan ya ɗauke da wuri amma dai kamar kwancin yanayin wurin da muke mu aikin gona ba mu samu ire-iren irin tsutsotsi ba ko harin ɗango ko tsuntsaye masu ɓannata shuka da sauransu ba mu samu ba sai dai matsalolin da muka samu babba daga wani daukewar ruwa da wuri sai ko matsalar mutane masu shiga suna sace-sace wanda hukumomi kuma to ba za a ce ba su kawo ɗauki ba amma dai sai godiya dai gaskiya matsalan kuma shine babu kayan aiki babu tallafin taki babu na kayan dukkan sai waɗannan dai matsalolin dai su ne na shekara da shekaru su ne ake fuskanta kuma su ne aka fuskanta a bara su ne muke fatan allah ta'ala kai ya maimaita mana ya ba mu damana ya sa damunan mu albarka ya ba mu ruwa daidai gwargwadon karfinmu da iyawanmu albarka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ko waɗanne irin buƙatu ne manoman suke da su daga mahukunta domin bunƙasa sana'ar tasu ga ta bakin malam musa tasu assalamu alaikum mahukunta suna nasu kokari amma nasu kokarin da suke baya kaiwa ga manomin da allahumma sai dai shi babban manomi shi zai iya sa hanyoyin da suke bi na faɗa manoma baya isuwa ga ƙaramin manomi na karkara kuma manomin karkara da suka da amanna tare da waɗannan hukumomi abin da yake bukatuwa kamin wasu taimaka mashi da irin shuka wanda zai yi nagartacce wanda zai yi da taimaka mai da kayan aikin noma dai baki to ba a yi sai su taimai wani ga waɗanda ma suka ji su taimai waɗansu bayanai wanda ba su ne gada ba iyaye da kakanni to kaga zai wuya ba wai ba sa ji bane ba suna ji amma sai dai imani ne da suka da su ba ya zama da ke karkara saboda ba a tallafa mai shi da wani surutu ana son wannan yesu da kayan noma irin wanda zai ti da zamu ne to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda kwarewar lokacin shirin namu sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu ɗauke da wani wato jigon kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ko zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Shirinmu na ƙarshe shine shirin na lafiya sai da kula tare da Hassan Barka. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin Radio Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. to shirin na yau zai mai da hankali ne kan ranar yaƙi da zukar taba sigari wacce majalisar ɗinkin duniya ta ware a kowace ranar 31 ga watan mayu domin faɗakar da jama'a illolin da ke tare da zukar taba sigari da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Allah ka ba mu sa sama Allah ka taimake mu amin to ranar 31 ga watan mayu na kowace shekara rana ce da hukumar lafiya ta duniya ta ware domin yaƙi da zukar taba sigari inda ake bukukuwan faɗakar da al'umma illolin da zukar taba sigarin ke haifarwa lafiyar al'umma taken bikin ranar ta bana shine sigari barazana ga muhallinmu wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna cewa a shekarar 2020 taba sigari ta kasance ummul aba'isan mace-mace da kuma kasawa ta sama da mutum miliyan goma a cikin shekara an bayyana cewa zukar taba sigari ya fi kashewa fiye da cutar aids sida da tarin fuka da mace-macen mata wajen haihuwa da haɗarurruka na mota nahiyar afirka na ɗaya daga cikin yankunan da jama'a suka fi zukar taba sigari to shirin na yau zai kawo muku hira ne darakta Sabu ahmed ƙwararren likita daga birnin jos a tarayyar najeriya wanda kuma ya fara da yi mana shimfiɗa kan abin da ake nufi da taba sigarin da ma da take haifarwa ga lafiyar ɗan adam. Wato taba sigari wanda kuma akan yi kata lakabi da sunan tobacco. Ana cewa shan taba ma actually ba shan da ake wanzu, shan da ake a isa. bayan an kona ita ganyen tobacco din a cikin tabar da ake wanda shi ke samar da hayakin da sinadarin da ke cikin shi tobacco din ya shige jikin mutum sigari ba nikotin ɗin kaɗai ba ne fi akwai abubuwa da dama barkatai masu cutarwa wanda dama akan sa su a cikin nauyi abin da ake na jini ma'ana sinadarai masu buwa masu sa kansa bayan haka kuma akwai su kusan haka ne domin waɗansu kan iya ma cewa in taɓa ki fara riga ta zuƙi sigari a kai za ka da ya to wannan ya daga cikin kaɗin da suke shiga jikin mutum an daɗe ana sha sai ya canza halittar naman jikin mutum musamman a huhu har ya kawo ga ciwon kansa na huhu sai daga cikin manya-manyan illan kan sigari kenan wanda kuma kansa akwai lalacewar ku ya zama da cewa ba ya iya buɗewa yayin da mutum yake numfasawa to akan samu ciwuka kamar su irin fasila wanda kan rage wa mutum ingancin rayuwar shi da jin daɗin shi saboda numfashi ba rayuwa ba numfashi ba rayuwa wannan kenan a matsayin gabatarwa To masu saurare a nan za mu ja birki a shirin na yau sai kuma makon gobe inda kuma za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin kafin nan a madadin shi da ta sabu Ahmed daga birnin Jos a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Ba dan yabo ba ha. to don ne kawo karshen sheshen mu gabatar muku amma da kima sauran yan dakikoki ga takaitattun labarai Iran ta ce takunkumi ba zai hana ma'aikatar man fetur ɗinta ci gaba da aiki ba. Rikici ya kunno kai a jam'iyyar APC yayin da wasu gwamnoni ke shirin adawa da zaɓin Buhari. iran ta yi kira da haɗa kai da ƙasar kenya don yaƙi da ta'addanci da fashin teku ƙasar rasha ta zargi ƙasashen turai da amfani da kotun icc wajen rufe laifukan amurka a siriya to ma saurare ya zama wajibi mijalin zamun shirin a nan ban kwana da ku sai a tarbe mu a shirinmu na yamma domin jin mu ɗauke da sa'adun shirye-shirye amma kafin nan amma din wanda suka taimaka shi da kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya.